أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai sarari da sallamawa ga fiye halitta mai Muhammad da shi da samakarsa da iyalansa da rumunai waɗanda suka bi ta farkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barka da sake haduwa a wannan rana ta lahadi biyu ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wanda ya dace da 27 ga watan biyar ga watan bakwai miliyariya 2025 Allah madaukakin sarki ya sake haɗa mu a wannan lokaci a wannan masallaci da muke karatu cikin littafin shisun muslim min azkari kitabi wa sunna na fadilar shi al-doktor sa'id bin wahab al-qahtani Allah madaukakin sarki ya ji dan shi mishi muna cikin fasali da malai ke magana akan abin da ya shafi azkaru al-istiftah ko addu'iyatu listiftah addu'o'i da ake buɗe sallah da su wanda shine fasali na goma sha shida a cikin littafi malam ya kawo wannan addu'o'i nau'i daban-daban har guda shida ko mun karanta guda biyar daga ciki a mu da ta gabata mun karanta guda biyu اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم سنة منكرك الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفخه وهمزه أولا مكتاع أكرتمنا كرشي أيوزا karanta na shidan insha Allah ta'ala insha Allah kuma shine na ƙarshe daga cikin addu'o'i da malam ya kawo a matsayin addu'o'i na buɗe sallah da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake bare ke na shida shine fa Allahumma lakal hamdu أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك, لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أرضبت وما أسربت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت ولنا لبتين الدوري da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a matsayin addu'an buɗe sallah da yake wannan addu'a imam bukari da imam muslim duka sun rawaito shi daga sahabi abdullahi dan abbas allah madaukakin sarki ya kare ta a gai. shi sun rawaito shi da sigogi da ɗan bambanci-bambanci kaɗan amma kuma duka ruwayin sun nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana fiye yin wannan addu'an ne a lokacin da sun zai qiyamul layl kamar da ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa a wani guri ce kanin nabi sallallahu alaihi wa sallama ya da'u min al-layl a wani guri ya ce kanin nabi sallallahu alaihi wa sallama idza qama min al-layl yatahajjad ce idan manzon Allah sallallahu ya tashi cikin dare zai ta tahajjudi to sai karanta wannan addu'an a matsayin addu'an buɗe sallarsa to duka ruwa ya zaga yana nuna in annabi annabi sallallahu alaihi yana wannan addu'an buɗe sallar ne a qiyamul layl a wani guri suna ba su shekarun nabi sallallahu alaihi ta hajja da al-layl annabi sallallahu ya kasance idan zai yi tahajjudi a wani yanki na dare to sai karanta waɗannan ayoyi a wata riwaya da Imam Muslim yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu idza qama ila salati min jawfil layl yace lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana faɗa idan ya tashi zai yi salla a cikin dare tsakiyar dare zai fiyamun laili to kafin ya fara sallarsa sai karanta waɗannan addu'o'i imam muslim ya rubuto daga ibn abbas hadisi na 769 imam bukhari ya rubuto hadisi na 742 a cikin sai bukhari har ila ya sake rawaito hadisi na 7385 da kuma wasu gurare waɗanda ba wannan kalmomin hadis kalmomin addu'an kalmomi ne manya-manya sosai masu ma'ana sosai waɗanda suka kunshi girmama Allah madaukakin sarki da yabon Allah mu madaukakin sarki da tabbatar ma Allah madaukakin sarki wasu siffofi nasa manya-manya domin sunaye nasa kyawawa buɗa addu'an da Allahumma mun sha yin bayanin cewa Allahumma da ya Allahu duka ma'anansu da duka ma'anansu da malan za ka fassara Allahumma kace ya Allah ka yi daidai inda shi ma ya Allah larabci ne amma ma'anansu ɗaya da Allahumma kamar kana kiran Allah ne maɗaukakin sarki ya yi min harufin lida ku ya kacin harufa na kira kiran wanda kake kiran shi da tausasawan murya da nuna soyayya tsakanin shi ta za ga sallallahu alaihi wa sallama so in kana karanta hadisan da yake ma yara wa'azi to ga in zai kira su ya sa kalman ya ya dinnan a ciki ha hadisin abdullahi dan abbas aike mishi ce ya gula inni uallimuka kalimat ya kai wannan yaro zan sanar da kai wasu kalmomi ko hadisin dan uwan anas da nabi sallallahu ya ga yana cin abinci da hannun hagu sai ce ya gulam aga ya tuku ya ce gulam laha wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik to ana amfani da kalman ya a nuna akwai soyayya da jin kai akwai kusanci tsakaninka da wanda kake kiran shi to larabci sai amfani da kalman ya an gane ku to da ka ce ya Allah daga ce Allahumma duka manansu da duka yana nuna soyayya da nuna kusanci tsakaninka da wanda kake kira a gani yau so ce Allahumma lakal hamdu ce ya Allah godiya gabaɗa ta kashi a godiya gabaɗa ta kashi Allah maɗaukacin sarki ai daga cikin sunayensa akwai alhamid ko akwai alhamid shi Allah maɗaukakin sarki ai almahmudu ne ala kulli hal a kowane hali Allah madaukakin sarki abun godiya ne abun godiya ne to ya Allah godiya gaba ɗaya ta kace ana so duk halin da muka shiga yawan to mun saba da gode ma Allah maɗaukakin sarki an bayani a cikin ah, karatunmu na ahkamun jana'isu daga cikin abubuwan da ake bukata ga mutum ko da an ba shi labarin mutuwa ne na ɗan shi ya yi istirjari kuma ya yi tahmidi ya yi hamdala ce ya Allah godiya gaba ne ta kace saboda ta nuru samawati wal ardi wa man fihi ya Allah kai ne hasken sammai kai ne hasken kasai da duk wani abu da ke cikin sama da kuma duk wani abu da ke cikin ƙasa ai ya yahtadi ahlas samai wal ard مع كونه عز وجل هو نور السماوات والأرض ومن فيهن ma'ana da hasken Allah ne madaukakin sarki duk wani wanda ke rayuwa a sammai da ƙasai yake samun shirya yake samun shirya shirya ma'anawiya ko shirya shirya shirya wajen abin da ya shafi rikon addini da bin Allah sau da kama da kuma shirya wajen mu'amala na yau da gobe shirya wajen neman abinci shirya wajen neman lafiya shirya na kowane irin shirya duka mutum yana samu ne da hasken Allah maɗaukakin sarki an gani in Allah maɗaukakin sarki bai ga dawo ba za ka samu ko ba haka bane ko ba za ka samu ba sai abin da Allah maɗaukakin sarki ya kaddara zai shiga hannunka kaga lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa man fihin sai ka sake maimaita walakal hamdu kuma ya Allah lalle godiya ta ka kai kadai anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin ai anta alqa'i bi tadbir alkawn kulli ya Allah kai ne kake tafiyar da duk abin da ke faruwa tsakanin sammai da ƙasai babu wani abu da zai faru tsakanin sama da ƙasa sai abin da Allah madaukakin sarki kaga daman ya faru an gane ba wanda zai samu arziki sai kaga daman ya samu ba wanda zai rayu sai kaga daman ya rayu ba za a yi ruwan sama ba sai kaga daman a yi ba wanda zai mutu sai kaga daman ya mutu ba wanda zai samu wani ci gaba ko wani ƙasƙanci a rayuwa sai in kaga daman ya yi wani ƙulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadika alkhayr innaka ala kulli shay'in qadir تولج الليل في النهار وتلج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب باومي wannan sai Allah Allah yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kul kace Allahumma malikal mulk ya Allah mamallakin mulki tu'til mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaga daman ka bashi wa tanzi'ul mulka mimman tasha kana kwace mulki daga wanda ga daman ka kwace daga gurin shi wa tu'izzu man tasha kana daukaka wanda ga daman ka daukaka wa tudhillu man tasha kana kaskantar da wanda ga daman ka kaskantar biyadika alkhair dukkan alkhair yana hannunka ne innaka ala kulli shay'in qadir lallai kai mai iko ne akan komai Tulidun Laila fil nahar kana shigar da dare cikin yini wa tulidun nahara fil layl kuma kana shigar da yini cikin dare wa tukhrijul hayya min al mayyit wa tukhrijul mayyita min al hayy kana fitar da rayayye daga matacce kuma ka fitar da matacce daga rayayye wa tarzuqu man tasha'u bighayri hisab kuma kana azurta duk wanda ka ga daman ka azurta ba tare da lissafi ba ya Allah ba mai ikon wannan sai Allah shine ma'anan alqayyim din shi Allah shine alqayyim as-samawati wal ard babu wani wanda yake mujayayya da Allah akan wannan shi ya rike sama alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amalin tarawnaha shi ya rike sama ba tare da akwai wani fila da aka sa ya tukara saman ba shi ya rike kasan da yasa in ka taka kafanka baya lotsewa ya lume ciki zaka taka sarai har ka yi tsalle lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi fi shi yasa wanda bai ga daman ya taka kasan ta tsaya ba ya taka ya sa kasan ta bude ya shiga kuma ta rufe baka shalla ba mu labarin faruna ba wa khasafna bihi wa bidarihi al-ard kuma so kwana muna kallo ana girgizar kasa kasa ta ta bude ya rufta wani ya shiga wani mota ya fada shi kenan an wuce gurin an gama labarin shi saura Allah shi ne qayyimus samawati wal ard shi ne wanda yake rike da sammai da ƙasar wa man fihinna duk wanda ke rayuwa tsakanin sama da ƙasar. duka Allah madaukakin sarki shi yake rike da shi walakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa fihinna ya Allah godiya naka ne kai ne ubangijin duk wanda ke sama da ƙasa sama da ƙasan da kuma duk abin da ke cikin sama da ƙasan kai ne ubangijin ko sun yadda ko ba su yadda ba babu wani wanda ke rayuwa a sama da ƙasa da ita kanta saman da ƙasan face suna bautawa Allah ko suna so ko ba su so fawwan aukar han ko ka bautawa Allah ne sai da zaka bauta mishi ka samu lada ko ka bauta mishi na dole amma ba wanda bai bautan Allah ba wanda bai bautan Allah in ka ce ba za ka musulunta ba ba za ka yi sallawa, ba za ka yi azumi ba za ka yi salati ba za ka yi tasbihi ba amma ai za ka ji yunwa ka ci abinci ai za ka ji bori ka je ka yi za ka ji ban gida za ka ji bacci shi wannan waye sa ka waye halitta ka haka waye kaddara maka haka in ka isa ka ce ba za ka yi ba bana ka ce tunda Allah ne ya sa ina zan ji yunwa in ci abinci Allah to ba zan ci abincin ba kai ka isa Shi ne ubangijin gaba ɗaya baka isa bane dole ne ka yi. saka ko ka bauta wa Allah ne tsawan ko ka bauta mishi karhan ko ka bauta mishi na kana so da jin daɗi da fatan ya baka lada ko kuma ka bauta mishi dole ko ba lada so shine rabbus samawati wal ardi wa man fihin a gani walakal hamdu laka mulku samawati wal ardi wa man fihin godiya tabbata gare ka mulkin sammai da ƙasai naka ne da kuma duk abin da ke cikin sammai da ƙasai ya Allah mulkin su yana hannunka kai kake mulkan su gaba da duk wani wanda ke mulki wanda ba kai ba aro ka bashi aro ka bashi duk wani mulki ya yi kujeran aski ne aiko. wani ne ya sauka ka hau kai ma zaka sauka wani ya hau ko ba haka wani amma banda mulkin Allah madaukakin sarki al-baqa'u lillahi wahda tabbatuwa da rashin gushewa Allah ne kadai ke da wannan lakal hamdu wa lakal mulku mulku samawati wal ardh wa ma kana ce wa lakal hamdu anta maliku samawati wal ardh ya tabbata gare ka kai ne mamallakin sammai da kasai sammai da kasan din naka ne mallakan ka ne ba wani bane ya baka ajiya ba siya kai ba ba haya kai ba aro kai ba naka ne kai ka kage halittar su kai ne fadirar samawati wal ardh ce walakal hamdu godiya tabbata gare ka antal haqq ya Allah kai ne al haqq kai ne gaskiya kai ne gaskiya al haqq ismun min asma'i asma'illahi ta'ala al haqq suna ne daga cikin sunayen Allah madaukakin sarki al haqq Allah madaukakin sarki shine al haqq sannan wa wa'duka al ya Allah alƙawarin ka gaskiya ne duk alƙawarin da kai gaskiya ne la yukhlifu Allahu al-mi'ad ko innaka la tukhlifu al-mi'ad Allah baya saba alƙawari an gani saka wa'duka al-haq alƙawarin ka gaskiya ne kai alƙawarin wanda ya bi ka sau da ƙafa za ka raya da shi rayuwa mai daɗi a duniya rayuwa mai daɗi bayan mutuwa Allah bai canza wannan alƙawarin Allah bai taba canzawa ko ba zai canza ya alƙawarin wanda ya saba mishi zai rayuwa na kunci a zuciya kuma rayuwa na kunci a lahira a ran lahira zai kai cikin mafi munin kunci wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan bankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa duk wanda ya sa'a ma Allah haka zai tashi filin alkiyama cikin rayuwa na kunci rayuwa cikin damuwa babu kwanciyar hankali wa wa'duka al-haq shi fa ai yan wuta za su tambaye yan aljanna ai ونادى أصحاب النار ونادى أصحاب النار أصحاب ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا قالوا نعم يوم تذكر بين الجنة ce ya ku ‘yan aljanna mu alƙorin da Ubangijinmu ya yi mana mun tare da shi gaskiya ne ga mu a cikin aljanna. To, ku alƙorin da Allah ya muku nan kun saba mishi za kun gaskiya ne, na'am wallahi ga mu ya aka iya. saboda wa wa'aduka alhaq alqawlin Allah gaskiya ne Allah ya ce in aka ce maka Allah ya alqawlin zai kaza wallahi sai yayi wa wa'aduka alhaq wa qawluka alhaq maganan Allah shine gaskiya ba wata magana da take maganan Allah gaskiya wa man asdaqu min Allah qila wa man asdaqu min Allah haditha Allah tambaya yake wa yafi Allah gaskiyar zance babu wa liqa'uka haqq haɗuwa da kai ran tashin alkiyama gaskiya ne wallahi duk sai mun koma ga Allah kowa zai mutu kuma kowa za a tashe shi kuma kowa za a yi masa hisabi akan abin da ya aikata a duniya in khairan fa khairan wa in sharran fa sharran in alkhairi ne ka ga alkhairi in kishin haka ne Allah ya kiyashe mu mutum zai gani wa man ya'mal mithqala dharratin khairan يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ولقاؤك الحق والجنة حق الجنة تسياش الجنة تسياش كما تنانا الله مدوك سيسرك يا شبك من تنانا الله أعدت للمتقين أن كان الجنة صورة ما تتقوى ما تتيا يلوكوش الله والنار حق وتما تسياش إتما الله أعدت lilkafirina uiddat lilladina Allah madaukakin sarki ya tanadar da wutan ga waɗanda suka butulcewa Allah madaukakin sarki an riga an tanadi ta tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana har qur'ani ya siffanta mana irin siffan azaban ha dan wuta yusqa bima'in kalmuhli yashwi alwujuh ko bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa shi kuma dan aljanna Allah yake hasunat sharabu sharabu ni'mat sharabu wa hasunat mutafaka shi dan aljanna saka wuta da aljanna gaskiya ce kuma suna nan kuma suna jiran wanda za su shige su su mutu zai su shige su suna jira Allah madaukakin sarki ka hada mu da aljanna ba da wuta ba ce wal nabiyuna haqqun annabawan Allah gaskiya ne Allah yana da annabawa kuma gaskiya ne mun haɗu da su ko ba wato da su ba mun yadda cewa annabawa ne na Allah mun yadda cewa sun fi duk wani wanda ba annabi ba daraja dole ne ka yadda da wani daga lokacin da kake jin akwai wani annabi daga cikin annabawan Allah kake jin kaskancin darajarsa a cikin zuciyarka to kai ba musulmi bane babu wani annabi ko guda ɗaya daga cikin annabawa Allah zaka ji har ku bare har ka furta da bakin ka ce wai karamin annabi iyazan billahi iyaza annabi kuma karami annabin Allah karami babu wani mai daraja sama da annabawan Allah madaukakin sarki sun fi kowa daraja su ne mafi kololuwan daraja babu wani ba wa wanda ya kusa da su a daraja ba wanda ya kusa da su a matsayi ba wanda ya kusa da su a ɗaukaka ba wanda ya kusa da su alfarma a wajen Allah madaukakin sarki babu Allah yana da annabawa ya faɗa mana sunayen wasu a Qur'ani wasu ya ce manzo ya ce mana minhum man qasasnahu alayka wa minhum man lam naqsus alayk Allah ya ce mana ko su annabawan da bai ba mu labari ba amma mun yadda Allah yana da annabawa kuma annaban sun fi kowa daraja a gani wa muhammadu sallallahu alaihi wa sallam haqq kuma lallai annai muhammad sallallahu alaihi wa sallam gaskiya ne dan sakon Allah ne Allah maɗaukakin sarki shi ya aiko shi da sabansa ya ba shi Alƙur'ani. kuma masa umarni da ya mana bayanin alqur'ani wa nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi Allah ce mun sauka maka da alqur'ani saboda kai kai mutane bayanin abin da ke cikin alqur'ani kuma Allah ya wanke duk wata gaba ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ko Allah yake wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha Allah yake ma kadhaba al fuadu ma ra'a Allah ya tattara annabin gabaɗa da yace wa innaka la'ala khuluqin azim ko haka bai Allah ya wanke shi ta yana babu wani abu da zai isar zuwa gare mu wanda ba daga Allah bane ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل فما منكم من أحد عنه حاجزين فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أنسى قم ألا لنا كسكيا مذولك الإيمان شوى الساعة حق كاشف القيامة كسكيا كسكيا gaskiya كاشف القيامة tashin ران akwai القيامة Allah madaukakin sarkin kuma bai ga damun ya faɗa ma kowa dai ba bai ga damun ya faɗa ma kowa dai la ta'tikum illa bagta haka Allah ya faɗa kiyama ba za ta zo muku ba sai karanta baktatan babu zato babu tsammani yas'alunaka 'an sa'ati ayyana mursaha ha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha ilmin ta yana ya kare zuwa ga wajen Allah يسألونك كأنك حفي عنها كف ما هو اللي الله يسأل لك لوكة إن لا يتعشم القيامة الله يبهم إنسان أما القيامة إنه والله يتعوي والله في يتعوي يشي اللهم لك أسلم يا الله ناميك أو يا رواء غريب ناميك أو يا نام سلم ودك وقلتك يا الله وعليك توكل يا الله وقر غرزوا غريك يا الله dogaro na tattara zuwa gare ta ba ba zan yi addu'a a roki kowa ba sai kai ba zan nemi tsarin daga ko daga kowa ba sai kai ba zan nemi taimakon kowa ba sai kai alaika tawakkal na gaba ɗaya dogaro na koma zuwa gare ka ya Allah wa bika amantu ya Allah na yi imani da kai wa ilaika anabtu ya Allah na karkata zuwa gare ka wa bika khasamtu ya Allah da kai nake kafa hujja duk wani abu da ya zo mun ya Allah ina kafa hujja ne da abin da ya tabbata dangare ka ya Allah ha sannan ya ce wa ilaika hakamt ya Allah kuma ina mai da hukunci na zuwa gare ka zan yi kasuwanci ya Allah ya ce zan yi aure ya Allah ya ce zan yi sallah ya Allah ya ce ki so a yi sallah komai ilaika hakamtu hukunci na gaba ɗaya zuwa gare ka nake mai da shi abin da ya saba ma abin da kake so ya Allah zan bari ne wa ilayka hakamtu sai ce sai ka ce faghfirli yau duka wannan fa yabo ne kake ma Allah kana gabatarwa ne kafin ka zo yi addu'a duk wannan yabo ne yanzu duk ka fara addu'a faghfirli ya Allah ka gafarta mu duk wannan kayan bi Allah ne ka ma Allah ka yi fadanci a gaba fadan Allah maɗaukacin sarki inda fadanci yake amfani ko tukun sai ka ce fafirli ya Allah ka gafarta mu me za a gafarta mu ma faddamtu wa ma akharu abinda ne ya gabata da abinda na jinkirta wa ma asrartu abinda ne a koyi wa ma a'lamtu da abinda ne a bayyane saboda antal muqaddim wa antal muakhir ya Allah kai ne mai gabatarwa kuma kai ne mai jinkirtarwa shi yasa Allah ina roƙon ka yafe mu abinda da na gabatar ka yafe mu abinda da na jinkirtar ka yafe mu abinda da ne a bayyane ka yafe mu abinda da ne a ɓoye so da antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta babu abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah anta ilahi ya Allah kai ne abun bauta na ban yadda bauta ma kowa ba sai kai la ilaha illa an babu abun bauta bisa cancanta sai kai ya Allah annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi wannan addu'an bayan kabiratul ihram bayan kabbaran harama duk yake fara karatu zai kiyamul layl yau ka duba kalmomin da addu'an ya kunsa kuma ka duba a yaushe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya addu'a a kiyamul layl ba aka eh lokaci mai tsada sannan ya bude da wannan addu'an kafi ya fara karatun fatiha Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyimu samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta mulku samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وأنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت أنت إلهي لا إله إلا أنت كما سنفارة رقم فاتحة قيام الليل الله ما دوك كيف تنسيبها مدارس إن شاء الله تعالى كما ننزل تسعى أيوة من المقفلين dace ne daga Allah madaukakin sarki muna roƙon Allah madaukakin sarki wa mu da kai abin da muka faɗa na kuskure wani daga gare mu ne daga shaitan mana roƙon Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira Allah ya kare mu daga dukkan shafi na duniya da lahira Allah muke roƙo ya rufa mana asiri duniya da lahira اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم صل إخواننا المستضعفين في غزة اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود اللهم زلزل الأرض تحت أقدام اليهود اللهم عليك باليهود ومن هاولهم اللهم عليك بالنصارى ومن ناصرهم اللهم عليك بالشيوعين ومن شايعهم بعزتك أو كرمك يا عزيز يا جبار يا قهار يا بديع السماوات والأرض اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله